Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk na da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan hantsin na ranar Laraba 21 ga watan Yuni na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jama'a na ci gaba da yin tsokaci a kan matakin da gwamnatin jihar Kano ke ɗauka na kwace filayen da ta ce an ba da su ba bisa ka'ida ba da kuma rusa wasu gine-gine. To ko mai masana harkokin shari'a ke cewa game da wannan batu? sashe na 43 na kundin tsarin mulki ya bai duk ɗan ƙasa damar ya mallaki kadara mara motsi idan har za ka karɓa shi shine sai ka ba da abin da ake kira a notis sashe na 28 na dokar ƙasa kuma ran da ita ta bai gwamna damar da zai karɓa ɗin wannan su ai ba su aka yi in laifi ne gwamnati ta yi laifi barista garba abubakar kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ciwon ya mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar da ma sharhin jaridan ƙasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Dan shugaban Amurka Joe Biden, Hunter Biden ya cimma yarjejeniya da ma'aikatar shari'a na amsa tuhumar aikata laifuka uku na haraji da wato makamai na gwamnatin tarayya a wata yarjejeniya da mawuyacin abu ne a ɗaure shi a gidan kaso a cewar wata karar da aka shigar a kotu a jiya talata dan shugaban kasar mai shekaru 53 wanda ya daɗe yana fama da matsalar shan hodar iblis da kuma alƙiblar bincike kan harkokin kasuwancinsa a ƙasashen ƙetare zai amsa laifukan cin hanci da rashawa guda biyu na rashin biyan haraji kan lokaci a shekarun 2017 da 2018 haka kuma karar kotun ta ce ma'aikatar shari'a za ta tuhumi biden amma ta amince ba za ta gurfanar da shi a gaban kuliya ba dangane da sayan bindigar da ya a shekara ta 2018 sa'ad da yake amfani da kwayoyi duk da cewa ya yi ikirarin cewa baya amfani da kwayoyin yarjejeniyar ta buƙaci biden ya kwashe tsawon shekaru biyu ba tare da ya sha kwaya ba haka kuma ya amince ba zai sake mallakar makami ba a jiya talata babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sudan ta kudu ya bukaci shugabannin ƙasar da su hanzarta aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara ta 2018 da aka farfado da ita tare kuma da gudanar da zaɓe a ƙarshen shekara mai zuwa nicholas yesson shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ya shaidawa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya cewa yanzu ba lokaci ne da za mu kawar da kai daga sudan ta kudu ba abin da za mu yi shine koya abin da za mu koya daga sudan ɗin shine yadda za a iya samun nasarar samun zaman lafiya a cikin sauri ya ce a kiyasin da suka yi an makara a tsarin samar da kundin tsarin mulki da kusan watanni goma shirin zaɓe ma an makara da watanni takwas kuma shirye-shirye da dama na tsaro na shirin mika mulki sun tsaya cak hesom ya ce mai yiwuwa ne sudan ta kudu ta rufe gibin da aka samu a shirye-shiryen zaɓe ya buƙaci 'yan majalisar dokoki da su amince da dokar zaɓe tare da kafa hukumar zaɓe ta ƙasa ƙwararru a fannin yaƙi da ta'addanci sun ce a halin yanzu nahiyar afirka ta zama wurin da aka fi fama da ta'addanci a duniya inda shekarar bara aka kashe rabin waɗanda lamarin ya rutsa da su suna yankin kudu da hamadar sahara amma sun ce kungiyoyin alka'ida da is na ci gaba da yaduwa kuma sun himmatu ga ayyukansu hukumar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta interpol ta yi wani taron tattaunawa da majalisar ɗinkin duniya a jiya talata ta kuma ce ta'addancin da ke da alaka da tsatsauran ra'ayi ya karu da ninki hamsin cikin a shekaru goma da suka gabata musamman a kasashen turai da arewacin amurka da wasu sassan asiya da tekun pacific kwararru na ganin taɓarɓarewar harkokin tsaro a duniya shine ya haddasa barazanar ta'addanci ta zama mafi rikitarwa da ƙara yaɗuwa yayin da jirage maras matuƙa da bayanan sirri suka buɗe sababbin hanyoyin tsara hare-hare da aiwatar da su majalisar ɗinkin duniya ta shirya karɓar bakuncin wani taro na hukumomin yaƙi da ta'addanci a wannan makon. Ibrahim Murtala zai dawo da ƙarshen labaran duniyar amma yanzu bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da gwamnatin jihar Kano ke cewa a cikin ƙasa da makonni uku ta kwato filayen da darajar su ta kai fiye da naira tiriliyan ɗaya daga hannun mutanen da aka mallakawa ta haramtacciyar hanya. masana dokokin kasa da shari'a kasar sun ce matakan da gwamnatin ke bi na rusa gine-ginen mutane da sunan kawo gyara sun ci karo da tanade-tanaden dokokin kasa wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da wannan rahoton daga kano a hira ta gidan talabijin a litinin dinnan sakataren gwamnatin jihar kano dr abdullahi bafa-bichi ya ce aikin rusau ɗin da gwamnatin jihar ke yi na daga cikin yunkurinta na kwato filaye mallakar kamfanoni da cibiyoyin gwamnatin da suka zargi gwamnatin mai shuɗewa da mallakawa ɗaiɗaikun mutane wasu alkalima da aka fitar a cikin ƙarshen makon nan sun nuna waɗanda rusau ɗin gwamnatin kanan ya shafa sun yi asarar akalla naira biliyan 120 cikin makonni uku da suka shuɗe. Muka rataba hannu wakilan gwamnati suka rataba hannu suka zo suka mika mana fili muka fara aiki. Gwamnati ta ba mu har abin da ake ce masa certificate of occupancy duk mana da shi. An sace duk kayan da muka saka a hotel an rusa mana mall da muka gina gidajen ma da aka gina an duk an rusa su. Hatta makwabta an shiga an musu ta'adi an sace musu kayayyakin su. Dama can mun yi kiyasin abin da muka kashe akalla muna neman naira biliyan dubu goma mun kuma wani lauyoyinmu da su da su tura wannan abu mu nemo haƙƙinmu a gurin gwamnatin jihar Kano. Injiniya Rabiu Sa'id kenan darakta a kamfanin da suka yi yarjejeniya da gwamnatin da ta gabata wajen sake gina otel din daula na Kano wadda gwamnatin Kanan ta yanzu ta rusa. Baya ga otel ɗin daula gwamnatin ta rusa shaguna a bakin masallacin Idi na Kano da wasu a filayen race course da wani bangare na gidaje a yankin unguwar salanta daura da hayagusau road a cikin birnin kano arma mamallaka waɗannan wurare ke cewa dukkan ka'ida da ake nema wurin mallakar fili ko kuma izinin gini babu wani abu da ya rage wanda ba mi ba tun daga matakin lita of brand har muka kai ga matakin cfo duka muna da yali a cikin gidaje da sauransu a cikin gidajen sunana Ali Rabiu ba za mu iya misalta yadda muka tsinci tashin hankali ba saboda waɗanda suke da iyalai a cikin gidajensu wallahi ba sa iya bacci suna da wuri a masallacin idi sannan kuma suna da wuri a nan wurin kuma duka doka ce ta basu kuma suna da komai da komai wanda ya tabbatar da shaidar mallaka ko da yake gwamnatin ta kano na ikirarin cewa yakin da take na farfado da kadarorin gwamnati da ta ce gwamnatin baya ta mallaka wa wasu mutane ne amma masana dokoki da shari'a a najeriya na cewa sashe na 43 na kundin tsarin mulki ya bai duk ɗan ƙasa damar ya mallaki kadara mara motsi ma'ana abin da ya shafi gida da fuloti idan har za ka karɓa sharaɗan ne sai ka ba da abin da ake kira a notice ya zama wajibi a shimfiɗa ka'idodin da ya sa za a karɓi ciwon nan wuri daga wurinsa a ba da compensation sashi na 28 na dokar kasa kuma na act ita ta bai gwamna dama da zai karba ɗin wannan su ai ba su aka yi in laifi ne gwamnati ta yi laifi to idan za ka gyara shi sai ka bi ka'idar doka ta ce a ba a gyara. barista garba abubakar kenan wani lauya mai zaman kansa a Najeriya. a yayin da wasu daga cikin waɗanda wannan rusau ya shafa ke cewa sun tinkari kotu domin neman haƙƙi wasu jama'a a kano kuwa na ganin kamata ya yi a ce dattawan kano da sauran masu ruwa da tsaki sun shiga tsakani domin samun daidaito da nufin kubutar da kanan daga fadawa cikin yanayin rudani ta fuskar harkokin saka jari da hada-hadar kasuwanci mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. A ƙoƙarin ganin cewa ba ɓata dogon lokaci ba an faɗaɗa yawan jiragen ruwa da jiragen sama na ƙasa da ƙasa kan manyan tekuna. domin neman wani jirgin ruwan da ya ɓace a cikin tekun atlantika yayin da yake ƙoƙarin kai mutane biyar zuwa tarkacen jirgin ruwan titanic jami'an tsaron gabar tekun amurka sun ce binciken ya kai murabba'in mil dubu goma wato murabba'in kilomita dubu ashirin da shida amma ba a ga kowa alamun jirgin da ya ɓace ba da ake kira titan ko da yake masu ceto sun yi shirin ci gaba da duddubawa amma lokaci na ƙara ƙurewa saboda jirgin ba zai iya yin ƙasa da kwanaki biyu da iskar oxygen da ya rage a cikinsa ba idan har yanzu yana nan kuma yana aiki. a ƙarshe a jiya talata shugaban amurka joe biden ya bayyana shugaban ƙasar china shi jinping a matsayin ɗan kama karya inda ya ƙara da cewa shi ya tsorata sosai a lokacin da aka harbo balambalan ɗin ƙasar wato ya tozarta sosai a lokacin da aka harbo balambalan ɗin ƙasar ta china a cikin farfajiyar ƙasar amurka a farkon wannan shekara biden ya furta kalaman ne a wani taron gidauniyar tallafi da aka yi a california kwana guda bayan da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gana da shi a ziyarar da ya kai a kasar china tare da manufar sassauta rikici da ke tsakanin kasashen biyu biden ya ce dalilin da ya sa shi jinping ya fusata sosai a lokacin da muka harbo balan-balan din dauke da manyan motoci guda biyu cike da kayan leƙe asiri a ciki shine don bai san tana wurin ba wani balan-balan da ake zargin na leƙen asirin china ne ya yi shawagi a sararin samaniyar amurka a watan fabrairu wannan lamari da kuma musayar ziyarar da jami'an amurka da na taiwan suka yi a baya-bayan nan sun ƙara uzura takun saƙa tsakanin amurka da china labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla kafin ku ji shirinmu na gaba ku ɗan shakata da wannan wakar Ya ce majalla. Ya abin dangile manza Allah ya rada. har ni ke yi ba ku samu canji na ba balle in zaune wai haɗi ce zan huta in dai ɗan samu in sarara a'a wani hutu shata ka riƙa dai gwamalan giwa mai ban tsoro na habu dan ibrahim kyalike shi mai wawan kura yaro zaki mai zalin ƙarfi ɗan iro. Kowa ya san kowa katsina wanda ko, da kuda kana wanda da mutanen zazzau, gabalaya da dasawa namu. Hillani yola, sha ta shiga gwamben kai ne. To har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukanmu na yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, mabarka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. dai shine ginshikin al'umma kuma zamantakewa tsakanin mace da mijinta yana haifar da kauna wacce take taka muhimmiyar rawa wajen ƙarin danƙon kauna da soyayya to sai dai kuma idan muka yi la'akari da yadda wasu suke muzunta matansu a wasu lokutan ma har ya kai ga yi mata illa ko ma rasa ranta baki daya misali ko shine labarin da aka tashi da shi a ranar sha biyu ga watan yunin wannan shekara a jihar edo inda wani mutum ya harbi matarsa a hannu a sanadiyar ba ta kammala dafa abinci ba a kan lokaci lamarin da ya kai ga ta rasa hannunta na hagu Wannan shine maudu'in da za mu tattauna a kai a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako. shirin ciwon ya mace ya karbi bakuncin jummai madaki wacce take aikin sa kai da taimakawa mata masu fama da matsalar cin zarafi a jihar plateau da kuma barista amina umar hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar kano da barista Hassana mai rigar tula ma'aikaciyar ma'aikatar shari'a ta Najeriya a Abuja wacce na yi mata tambaya a game da abin da ke haifar da cin zarafi a cikin kwantakiyar aure sannan wasu hanyoyi za ta iya bi wajen kare kanta daga cin zarafin mijin nata farko dai zan ce cin zarafin mata ba abu ne mai kyau ba ba wanda zai so ya ba da diyarsa aure a je ana ci mata zarafi na farko shine yayin da kin gane mamiji ma mai duka ne ko yana ci maki zarafi muna da kungiyan agajin shari'a wato legal aid council of nigeria muna da fida inda za ki je ko kuma ki rubuto petition ɗinki zuwa citizens right department federal ministry of justice wato department ne wanda yake kare 'yancin bil bil'adama an ɗauki alada an haɗa shi da addini al'ada dai da addini dai ba buɗe ba ne so da yawa iyayenmu in ka zo gida ka ce gashi ana ci maka zarafi sa ce ku yi hakuri mu da hakuri muka zauna to zamani ya wuce wanda ya ta mace dai ta ga ana ci mata zarafi za ta zauna shiru don iyaye sun ce sun yi zama da hakuri har ya kawo ga rashin rai a addinin krista ana ce for better for worse amma if worse come to worse come ai ba abin da zai saka ka zauna ka zauna a kashe ka a rasa rai a ba mu iyaye hakuri ba shi bane kuma a addinin krista dai ba wata provision din da aka yi cewa ai in namiji na ci maka zarafi da yan da zabi na dai san ana tsulhu wato dattawa da kuma fastoci sukan zauna ne su ji koke-koken amma ke kina da kina da izinin ki ɗauki matakin da ya kamata a ce kin ɗauka don ki tsare ranki da kuma na 'ya'yanki hukumomi na nan za ki iya zuwa police station za ki iya zuwa kungiyan agajin shari'a wato legal aid council kina iya zuwa fida international federation of women lawyers kina iya zuwa citizens right department federal ministry of justice ki kawo kukanki ko kuma karan sannan kuma ba addinin da ta ba da izinin cewa in ka yi aure ka dinga musguna ma mace allah ya kama wani zamani ne wanda ake musguna ma mata ana takura wa mata ana kuma kashe mata to ni zan yi magana ne nan da babban murya ya kamata hukumar shari'a ta ɗauki mataki masu tsanani duk wanda aka same shi yana musguna ma matan shi hukuma ta ɗauki mataki mai zafi domin in ta ɗauki mataki mai zafi kuwa alabar shi aka yi satin example da mutum ɗaya kowa ya shiga ruwan hankalinsa sannan kuma ni a ganina shine ya kamata ne ana musguna ma mace kar ta yi shiru ta fita ta faɗa domin in ciwo na damun ka in ba ka je gurin likita ba likita dai ba wai zai biyo ka gidanka ba ne zai tambaye ka me ke damun ka ba mata su dinga su dinga bude baki suna magana muna nan kullum muna kan faɗakarwa a bude baki a yi magana shiru bai zai taimakawa idan har baki faɗi ba ba wanda zai san damuwan da ke cikin gidanki sai kin fita kin ce ga damuwanki sai Allah kuma ya taimaka a ce a ga inda za a bi a samu saukin wannan ciwo abu na biye shine al'adunmu na afirka bai taimaka ma mata ba sam amma ni ina farin ciki da addinin musulunci wanda ya ba da asalin doka da kuma yanayin yadda za a yi rabon gado ina mai kira ne da babban murya a duk mace da ta ga ana musguna mata ko ana takura mata kar ta yi shuru sannan ta nemi hukumar hagajin shari'a ko ta nemi fida ko ta nemi citizens right department a federal ministry of justice ta zo ta kawo kukanta ko alaba shi in allah da za ta samu taimako sannan kuma limaman addinai su dinga faɗakarwa a masallatai su ta faɗakarwa a coci musguna ma ya mace ba shi da kyau domin karfin ya mace da namiji dai ba daidai bane za ka iya garin zuciya ya kwashe ka ɗauki abu mai karfi ka je sai ka gani kila ma baka yi ne ɗaukin rai ba garin zuciya sai ka gani ka buga ta a mummunan wuri rai ya tafi an sha yin haka a taimaka limamin addinai a taimaka ana faɗakarwa sannan fannin shari'a kuma a taimaka a kwace ma matan yanci domin kowa mace ce ta haife shi ya kamata a taimaka a kare mata sannan kuma a kwace musu yanci a wata hirar da na yi da barista amina umar hussein a baya na yi mata tambaya a game da dalilin da yake sa mace ta ci gaba da zama a gidan mijinta ko da ko yana cin zarafi kuma mecece mafita duba da cewar yawan hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan lokaci gaskiya abin ya yawa kamar akwai wata kungiya wadda sunanta ya dan kwanta mun wanda a shekara ta 2018 sun yi kididdiga akan adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba daya wanda a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata a, a zamantakewarsu wanda kuma da aka birki diddiga sai aka gano cewa kashi 30 a cikin kashi 38 din nan mata ne maza ne suka ci zarafin mata kashi 8 ne kawai na mata a cikin wannan kashi 38 din suka ci zarafin mazajensu so gaskiya idan muka duba da wannan kididdiga da kuma abin da masana suke gaya mana za mu ga cewa gaskiya yanayin ya ɓaci ta yanda mata sun samu kansu a irin taɓuwar hankali rashin samun cikakken abin da ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu za ki ga mace an kore ta da gidanta an kore ta da 'ya'yanta da irin waɗannan makamancin abubuwan to gaskiya duba da cewa ita nahiyar mu ta afirka kuma musamman ƙasar mu najeriya mutane ne wanda muke da riko da addinin mu addinin nan zai iya zama addinin musulunci zai iya zama addinin kristanci zai iya zama addinin gargajiya to duka dai waɗannan addinan namu za mu ga da su muke tasarrufi a cikin rayuwarmu wato duk al'amuranmu addininmu ya mamaye su so kai tsaye za ki iya cewa abu na farko da mutane ya kamata su koya shine su koma koyarwar da addini ta musu su dinga sauraron wa'azuzzukan da ake musu a masallatai da mujami'u na bauta saboda duba ga wa'annan addinan namu babu inda a cikin wa'annan addinan namu guda biyu suka yadda a ci zarafin mata ko suka yadda a tozarta ta ko a watsa kimarta ko a wulakanta ta duka addinan nan namu gaba ɗaya sun yi Allah wadarai da wannan so ina ga a wannan gabar ya kamata malamai su ƙara ƙaimi wajen azantarwa kuma a dage wajen bawa wa 'ya'ya mata ilimi saboda ilimi shine gishirin zaman duniyan nan gaba ɗayanta ilimi ya danganta na addini ne ko kwa na zamani dukkansu suna da amfani yayin da ilimin addini zai taimake ka a gaba ɗaya rayuwarka ta duniya da lahira shi kuma ilimin zamani zai taimaka maka ko da baka yi aikin gwamnati ba. To malama jimai kina aiki da matan da ake ciyin zarafin su wani dalili suke baki na ci gaba da rayuwa da mijin da yake cin zarafin su kuma wace shawara zaki baiwa mata da ma iyaye domin kare rayukan 'ya'yansu. babban damuwan da ake samuwa shine ta gefen iyaye ba a so a ci cewa yarwa ne ta koma gida don ta kasa zaman gidan aure so so da yawa iyaye suna mai da 'ya'yansu maganan za a ji kunya a ce ba musu tabiya mai kyau ba da sauransu wani lokaci kuma rashin abin yi ne yakan kawo a zona dole cikin wannan wahala na fitufa da 'ya'yana fa me zan ba su su ci wani lokaci kuma za ce na fita na ba 'ya'ya na fa wa zai lura da su so irin wannan yakan sa mata su zauna ba za su buɗe bakinsu su yi magana ba don tsoron za su bai 'ya'yansu tsoron kuma in na fita da 'ya'yan ko na fita ni kaɗai ya zan je in yi rayuwa muna rokan iyaye in yarki ta kawo irin wannan damuwa a yi kokari a gyara kot tana ba da wata shida in ba su gyaru ba a kara musu wani lokaci so kar a ajiye yarinya don mu iyaye muna jin kunya kar a ce yar mu ta dawo gida to da ta dawo gida da ranta ko kuma ta dawo akwatin mutuwa wanne shi mana mu iyaye mun san mama da 'ya'ya gaskiya abin da ba za a iya raba ba ne amma yakan kai ga a rabu don kila a dawo haɗu akwai kungiyoyi masu wanda za su iya taimako kamar fida a police station ma akwai gender desk inda ake karban irin wannan damuwan ga rafa ga ministry of women social development suna iya taimakawa a duba a faɗa babban abun shine a buɗe baki a faɗa yana taimakawa. nan ne za mu dasa aya a cikin shirin ciwon mace na wannan mako sai a biyo mu a cikin shiri na gaba idan allah buwayi gagara misali ya mana a rarrai. yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa lafiya madalla a gaida aisha ma'azu to yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar kamaru za mu fara shirin jirgin namu na wannan makon ne dai da jaridan bisa ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da ta bayyana mana cewa firayim ministan kasar kamaru jengote ya yi kokari na kai ziyarar gani da idanu kan irin ayyukan da ake gudanarwa a bangaren na arewacin kasar jamhuriyar kamaru domin ganin cewa an inganta irin waɗannan ayyuka da gwamnati ta sa a gaba sai kuma jaridar lashu ta kasar kamaru an da ita kuma ta yi mana tsaye ne kan yadda yanzu haka kamfanin wutar lantarkin kasar jamhuriyar kamaru yake ci gaba da inganta harkokin wutar lantarki a faɗin kasar domin cimma sa na yada kasar da karfin wutar lantarki musamman ma manyan kamfanonin da suke amfani da su wajen ayyukansu na yau da kullum sai kuma jaridar da mai saje ta kasar jamhuriyar kamaru ita kuma cewa ta yi yanzu dai shugaban kasar jamhuriyar kamaru musa biya ana ganin cewar yana ci gaba da yayata jam'iyyarsa ta ndpc ko kuma cp pdm wanda kwashe shekaru 41 tana gudanar da harkokin mulkin ta a kasar jamhuriyar kamaru yanzu dai ana ganin kamar ɗansa ne frank biya zai iya karɓan akalan mulkin ƙasar a zaɓe mai zuwa sai kuma jaridar afin media ita kuma cewa ta yi hukumar zaben kasar jamhuriyar kamaru elekam ko election kamaru suna ci gaba da inganta harkokin ƙuri'u a faɗin kasar ni yanzu haka suna ci gaba da sabunta ƙuri'un da al'umma suke ke kaɗawa kasancewan waɗansu sun sheka barzau waɗansu kuma su rasa katikansu waɗanda za su yi amfani da su wajen gudanar da zaɓukan da za a yi nan gaba jaridar integration kuma cewa ta yi yanzu dai ana hangen tsohon kaftin ɗin ƙasar jamhuriyar kamaru kuma shugaban hukumar ƙwallon kafa na ƙasar kamaru samuel eto anda yanzu haka kamfanin ƙasar faransa waɗanda suke bugawa ƙasar jamhuriyar kamaru kayayyakin wasanni cork yanzu dai sun ci shari'a anda aka yankewa hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru za su biya kamfanin na coke na kasar faransa zunzurutun kuɗi har miliyar bakwai na sefan kuɗin jamhuriyar kamaru sai dai kuma ko a ina kuɗin zai fito a ya tambaya mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba, to yanzu kuma mun zo ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. a takaice dan shugaban amurka joe biden hunter biden ya cimma yarjejeniya da ma'aikatar shari'a na amsa tuhumar aikata laifuka uku na haraji da makamai na gwamnatin tarayya a wata yarjejeniya da mawuyacin abu ne a daure shi a gidan kaso. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Sudan ta kudu ya buƙaci shugabannin ƙasar da su hanzarta aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara ta 2018 da aka farfaɗo da ita tare kuma da gudanar da zaɓe a ƙarshen shekara mai zuwa. Nicholas Hessom, shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu, ya ce dawa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya cewa yanzu ba lokaci ne da za a zuba ido kawai ko kuma a kawar da kai daga sudan ta kudu ba abin za a yi shine a koya daga sudan yadda za a iya samun nasarar zaman lafiya ƙwararru a fannin yaƙi da ta'addanci sun ce a halin yanzu nahiyar afirka ta zama wurin da aka fi fama da ta'addanci a duniya inda shekarar bara aka kwashe rabin wato aka kashe rabin waɗanda lamarin ya rutsa da su suna yankin kudu da hamadar sahara amma kuma an ce ƙungiyoyin alka'ida da isis is na ci gaba da yaduwa sun kuma himmatu ga ayyukansu. a kokarin ganin cewa ba a ɓata lokaci ba an faɗaɗa yawan jiragen ruwa da jiragen sama na ƙasa da ƙasa kan manyan tekuna domin neman wani jirgin ruwa da ya ɓace a cikin tekun atlantika yayin da yake kokarin kai mutane biyar zuwa tarkacen jirgin ruwa na titanic To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin murtala faruk sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da solomon abu wanda ya hada shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau bob ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.